وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يومنا شاء أكو قوة سفر آه شاء بيو قوة سفر hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1438 shine kuma 12 ga watan 11 miladiya 2016 ci da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala in ban manta ba za mu tashi al-azkar bayna sajadataini haka ne ko sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala al-azkaru bayna sajadataini mala yace zikirai da ake yi tsakanin sujjadu guda biyu mutum ya yi sujjada ya ɗago daga sujjada to kan yi tafi wata sujjada ɗin akwai zikiri da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ƙulu fi hadhihi aljilsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa a wannan zaman shine zama tsakanin sujjada da sujjada an tsallaki to za mu tashi kenan wujubul itminani bayna sajdatayn wajibcin nutsuwa tsakanin sujjadu guda biyu saboda kar mutum yi sallah yar faki ba yawa sai zanibi ko ko ba lada irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga a Khullad bin Rafi shine musiu usala ko manzon Allah ya hana shi ta mala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yatma innu hatta yarji'a kullu adamin ila mawdi'ihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya dago kenan daga ina daga ainihin sujjada yana nutsuwa har kowace gaba ta koma gurinta ba kawai yana dagowa kawai Allahu akbar Allahu akbar ba ba kuma kawai ya dago ya dan zauna kan yan diga digansa ba kawai kuma ya soka wata sujjada a'a manzon Allah sai ya zauna sai kowace gaba daga jikin manzon Allah ta koma inda take kaga an sami ne kenan an sami dumani na kenan wannan hadisi Abu Dauda haka ya fitar da shi da bai Baihaqi da sinadi ingantacce wa amara bi dhalika mushi'a salatuhu haka nan mutumin nan mai muna da sallar sa shi ma manzon Allah ya umarci shi da haka wannan muna ta maimaita wannan hadisin ko mutumin da ya zo yi sallah manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli wanda ya shi shara da hadisin musi'u sala ana cewa mutumin sunansa kullal bin rafi karshe da yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba saka bil haqqi la uhsinu ghayraha ka yake nuna ma mutumin musulmi ne yace na da manzon Allah na rantsi da wanda ya koka da gaskiya ni ba zan iya wuce tafi wannan kyau ba to sai manzon Allah ya koya masa yadda zai sallah to a cikin abin da ya koya masa sallah manzan Allah wa qala lahu yace da shi la tatimmu salati ahdikum hatta yaf'al zalika manzon Allah ya ce shi sallar ɗayan ku ba ta cika har sai ya aikata haka sai ya aikata ne dan a hadisin manzon Allah ya ce masa sun masjud sannan kai sujada hatta taɓa inna sajidan hakan su kana mai sujada sun marfa manzon Allah ya ce sannan ka ɗaku wa taɓa inna hatta yarji a kullu alamin mawdi'ahu manzo Allah ya ce masa ka dago kuma ka zauna ka nutsu har kowane kashi ya koma gurinsa to sai manzo Allah ya ce masa wala tatimmu salati li ahadin ko wala tutimmu adukum hatta yaf'al dhalika manzon Allah yace sallar ɗayan ku ba za ta cika ba har sai ya aikata haka Abu Dawud ya fitar da ruwaya din da hakim kuma hakim ya inganta ta zahabi masa muwafaqa wa kana yudiluha hatta takuna qariban min sajdatihi kai manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin yakan tsawaita zaman da yake in ya dago daga sijjara din kan ya tafi ta sujada din hatta ya kuna qariban min sajadatihi har ya zama tsawonsa ya kusa kaiwa tsawon sujadarsa kamar yadda muka karanta a baya hadisin barawa bin azib hadisin barawa bin azib manzon Allah yayi karatu sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ainihin tsakanin ainihin zamansa da tsayuwarsa da ruku'insa da sujjadarsa sai ce qariban min sawa'i sun kusa da daidai to kuma mun karanta da ku manzo Allah lokacin yakan yi doguwar sujjada ko kusan gwargwadon tsawon tekai da za a karanta baqara da nisa da ali imran to kuma in ya dago sai ya dade a zaune yana yin zikiri gwargwadon kusan wannan sujjada ta sa sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin manzo Allah yakan yaka musamman a sallar dare kamar yadda bukari ya fidda ruwaya din da imam muslim wa ahyanan yamkuthu hatta yaqula alqa'ilu qannasiya kai wani lokacin ma manzo Allah in ya dawo daga sujjada din yakan zauna saboda daɗewar da yake har wani mai faɗa ya ce manzo Allah ko ya manta ni hadisin sabitul bunani ko da yace ya ga Anas dan Allah ya kara masa yadda yayi haka din shi kuma Anas yace wa ya ga yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana saboda dadewa da manzo Allah yake har wani zai iya cewa annabi ko ya manta sallah din yake ko kuma ko annabi ya manta a wannan rukunin yake ya dauka a ruku yake ko a sujjada yake sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan hadisan da makaranta suna nuna me kenan annabi alaihi salatu wasallam yana cikakkiyar nutsuwa a tsakanin sujjadu guda biyu bayan da sai uwa din suke ba kawai mutum daga ya sujjada ya dago sai koma ta sujjada din ko shakka ba mutum yi sallah ka sallar sa ba ta yi ba saboda nutsuwa tsakanin sujjada da sujjada wannan ruwa yana cikin rukunin sallah saboda ya zo a hadisin musi'us salah kuma duk abin da ya zo hadisin musu salam malamai suna cewa na abu rukuni ne cikin sallah shi kuma duk aikin da aka ce ga rukunansa idan ka bar rukuni guda ɗaya to wannan aikin ya rushe baki ɗayansa wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaice shi to malam yayi lamba yace qalabul qayyim ibnul qayyim ya faɗa yace wa hadhihi sunna taraka hannasu min badin da asar sahaba yace wannan sunna din yace bayan karewar zamanin sabon mutane sun bata ba sa aiki da ita wannan tana cikin sunnoni da aka manta da su ba a yin su ne mutum ya dago daga sujjada ya daɗe a zaune yana zikiri har ka ce ma ya manta ku sallar yake ibnu qayyim ce wannan yana cikin sunnonin da tun da zamanin sabon ya kare ainihin mutane suka bar su yace wa amma man hakama sunna yace amma wanda yake kyautata sunna walam yaltafi lama ma khalafaha ko kuma yake hukunta sunna baya waiwaye zuwa ga dukkanin wata magana ko ta wayar saba sunna fa innahu la ya'bu bima khalafa hadha al-hadith yace shi ba zai kula ba da abin da ya saba wannan shari'a me yake in so ya ce maka wanda yake hukunta sunna a cikin ayyukansa ba ruwansa da cewa mutane ba su ko kallon su ma baya shi zai ko ba zai ba kawai zai yi kayansa sai ce azkaru bainas sajadataini to kuma wannan zaman na tsakanin sujada da sujada manzan Allah ba shiru yake ba akwai zikirai da manzan Allah yake sai malaya ya kulla mar Ya yace zikirai tsakanin sujadu guda biyu yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadhihi jilsati manzan Allah yana faɗa a wannan zaman yana cewa lafazi na farko in manzan Allah ya dago sujada yana zaune yana cewa Allahumma wa fi lafazin raddi ko ya ce Allahumma gfirli warhamni wajbirni warfa'ni wahdini wa'atini warzuqni ko kuma ya ce rabbi gfirli warhamni wajbirni warfa'ni wahdini wa'atini warzuqni sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma ya ubangiji a wani lafazin rab raddik firli ya ubangiji ka gafarta min? ma'ana ya ubangiji ka rufe laifuffuka na kaka kama ni da su subhanahu wa ta'ala wa rahamni kuma kai min rahama ma'ana kai min wata falala doriya kuma bisa ne bisa waccan gafarar da kai mu ko kai min rahama ta hanyar mi ta hanyar karɓar ayyukana domin kai aiki Allah ya karɓa jin kai ne duk ibadun da muke yi ba mu da yaƙinin Allah ya karɓa yanzu mun yi sallar magarba ko mun sauke abin da shari'a ta dora mana nemi sallah ta magarba amma ubangiji ya karba ko bai karba ba wannan ba mu da masaniya shi sa yana cikin ibada in kai ibada kuma ka roki Allah Allah ya karbe ta yana da cikin kuskure da ƴan uwa kan yi mutum ya ce irin wane ni azar ma zai a ba mu ta mutun ta je to ina ba mamaki ko nan ka ba ta zo ka dawo da ita Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda babban sahabi mai ilimi mai daraja yake cewa wallahi da ina da yakinin wani aiki na waƙwaya ɗaya Allah ya karɓe shi yace ni na gama cin nasara shikenan saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina daga shi Allah bai karɓar aiki sai wanda ya zama akwai takawa a cikin sa ita kuma takawa ina ne mahallinta zuciya wane ne san asarran zuciya Allah subhanahu wataala to gara sai ka ce warhamni kuma ka ji kaina ta hanyar min wata ainihin afuwa ɗoriya bisa waccan ko kuma a'a ta hanyar ayyuka na ayyukana birni ya ubangiji ka ƙarfafe ni dan da ni da kai da kowa mai rauni ne ko waye zai ƙarfafe mu kaga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ka ƙarfafe ni kaga shi ma yana itirafin bai da ƙarfi sai waya ƙarfafe shi sai Allah ya ce warfa'ani kuma Allah ka ɗaukaka ni ɗaukaka irin ne musamman ɗaukaka ta lahira ka ɗaukaka ta hanyar yi maka biyayya in zama na samu ɗaukaka a nan duniya da lahira ni in ji manzan Allah kuma Allah ka shirya da ni ma'ana ka shiryar da ni ta farkin ka dodar madaidaici wanda zai kai ni zuwa ga tsira a gaban ka ranar alkiyama wa afini al'afiya kenan ita lafazin al'afiya abin da yake nufi ma'ana ka bani lafiya a addini ko ka bani lafiya a jikina an fahimta yana bambanci da ainihin a a a a a a a a shifa wannan waraka kawai ta ina ta jiki amma a afiya kamar da nace wa afini ma'ana ya ubangiji ka bani lafiya ina a cikin addini na ka ba lafiya ina ma'ana ka karin daga bala'in duniya da lahira baki daya kuma ka ba lafiya a jikina dan yana cikin ni'ima Allah ya baka lafiya a jikinka domin sanin da kake samun damar yin ibada mara lafiya baya samun damar yin ibada yanda bai lafiya zai samu damar yin ta warzuquni sai kuma ce ya ubangi ka azarta ni ka azarta ni me bi halalika an haramika domin duk abin da ka ci a duniya halal ne haram ne ta ina ka same shi a a a. ko ma dai ya kai sunansa arziki kuma wa azurta ka da shi Allah to amma sai dai wannan arzikin kuma akwai hanyar da Allah ya daka nema akwai hanyar da bai daka nema ba to kaga nan in kace Allah ka azarta ni me kake nufi ka azarta ni da halal gabar me gabaran haram ka wadatar da ni da halal gabar me gabaran haram manzo Allah yana karanta wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi Abu Dauda ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim Hakim ya inganta shi kuma Zahabi ya dace da shi wannan yana da saukin haddacewa ko yana da saukin haddacewa na san yanzu ma ai da an haddace wannan sai nau'i na biyu da manzo Allah yake karanta tsakanin sujada da sujada yana karanta rabbigi firli rabbigi firli. mafi yawa nuska din akwai kuskure za ga bata kawo rabbi na biyun ba amma kuma asalin ruwayar cikin sunan bin maja za ga haka take rabbigi firli rabbigi firli. ya ubangiji ka gafarta min ya ubangiji ka gafarta min duk waye yake yin wannan manzon Allah to shi manzon Allah ba Allah ya gafarta masa ba In na inna fatahna bi na. mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to amma me yasa manzo Allah yake ta neman gafara muna ta maimaita ko saboda neman gafara din ibada ne Allah ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ashe Allah yayi umarni a nemi gafararsa ko duk abin Allah ya umarni a yi a sunan wannan abin sunansa ibada kaga sai manzo Allah ya nemi gafara sannan kuma ɗoriya bisa na akwai ne akwai ta'aliman li'un matihi akwai ilmantar da al'umma a koya al'umma domin manzon Allah ne malamin malamai sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ake sawa a gaba a game me yayi a matsayin addini dan ai koyi da shi sallallahu alaihi wasallam to yakan karanta wannan rabbik firli rabbik firli wancan na farko da makaranta hadisin abdullahi dan abbas ne Allah ya kara masa yadda wannan nabi kuma hadisi na Khudhaifa ibn Yamani Allah ya ƙara masa yadda baki ɗaya. to malam yace yayi lamba ta uku ku duba ta yace hadisin wanda ya fi da shi ibnu maja da isnadi hasan sai yace wa qad tara du'a bi hadha al imam ahmad yace imam ahmad shi ya zabin yi addu'a tsakanin sujada da sujada kai wannan wacce kenan ta biyu rabbi gifirli rabbi gifirli wa qala ishaq bin rahawayhi ishaq aboki imam ahmad yace in sha'a qala zalika thalatha yace in mutum ya ga dama ya karanta wannan su uku wa in sha'a ƙala Allahun ighfirli har zuwa ƙarshe in ya ga dama kuma ya karanta ɗaya wacce makaranta a farko kenan kaga shi saka ce ya faɗa diddin ko ko kai waccan ko kai waccan yace li anna kilahuma yace domin duk guda biyun yuzkarani anan nabi sallallahu alaihi wasallam bayna sajdaini ana ambatan su daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin su tsakanin sujadu guda biyu kaza fi masail imam ahmad wa ishaq bin rahawayhi haka yanzu cikin masail na imam ahmad da masail na ishaq ruwayat ishaq al-marwazi a ruwayar ishaq al-marwazi to wannan zikirin tsakanin sujjada da sujjada tsakanin sujjada da sujjada malamai suka ce in ka duba tsarin sallah ma ke tabbatar ma da wannan zikirin tabbatacce ne daga manzon Allah suka ce domin ita sallah gaba ɗayanta tun daga fara ta har a gama ta ba wani mahalli face ana zikiri suka ce zikirin tsayuwa shine ne karatu da ake wani zai iya ce mun to ai idan liman yana karatu a filin saurare za ka yi kai wannan sauraren shine zikirinka tunda ubangiji ta'ala ya maka umarnin ana karanta alqur'ani fastami'u ulahu wa ansitu la'allakum turhamuna kaga anan umarnin da aka yi ma kenan kaga dadin mai shari'a kenan idan aka yi ruku'i me zikirin ruku'i shine tasbihi da ake idan an dago daga ruku'u mun karanta ana zikirai ko ba a yi ana yi in an yi sujjada ana yin zikiri ko ba a yi ana yi to kuma sai a ce an dago ba zikiri kaga ba zai yi ba kaga an dago kuma ga zikiran da ake yi in an koma sujjada akwai zikiri sannan in an zauna ta hiyya akwai me akwai zikiri da ka sallah daga farkon ta karshen ta ba gurin da baka da aiki babu shi kaga wannan ya dace da munasaba ta sallah ke tabbatar da cewa wannan zikiran tabbatattu ne annabi alaihi salatu yana yin su to watakila wani ce ai an ce kuma gashi yana dadewa gayi kuma can an ce kai su uku ai ba a ce ka tsaya iya ukun ba za ka iya zama kai ta rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli musamman sallah kai kaɗai kake musallan ko sallar dare kai awa kana yi za ka iya ya ce wa kana ya ƙulu hafi salatin laili to manzan Allah fa yana faɗar wannan ne wannan addu'ar makaranta ta biyu nan manzala yana ta ne a sallar dare to malam nan ma yayi lamba lamba ta hudu ko sai ce wala yanfi zalika mashru'iyyata hadhihi al-awradi fil faradi sai malam yace to fa fadin cewa ana yi ne a sallar dare ba fa ya kore shar'ancin yin wa'annan wurdan a sallar farilla dan sallar nafila ta dare sallah ce sallar farilla ma sallah ce yace li adam wujudul farq bainahu wa bainan nafli dan ba a samu wani bambanci a shari'a ba tsakanin sallar farilla da sallar nafila wa bi hadha yaqulu shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wannan shine kaulin Imam Shafi'i shine kaulin Imam Ahmad shine kaulin Ishaq ya rauna anna hadha ja'idan fil maktuba ta dawai suna ganin cewa yin wayannan zikiran ya halatta a sallar farilla ya kuma halatta a sallar nafila kama kahu Tirmidhi kama da Tirmidhi haka to haka wa dhahaba ila mashru'iyyati dalika Imam Tahawi aidan fi mishkil al-afar haka nan Imam Tahawi ba hanafi ne shi ma ya tafi zuwa ga shar'ancin yin wannan ainihin a tallafa farla da nafila mala ce wa nazar ayyu da zalika mala labani ce nazari duba ingantacce yana karfafa haka ne duba ingantaccen shine bayanin da na gama yi yanzu na cewa sallah a kowane bigire ana jin zikiri kaga wannan nazari ne ingantacce da yake karfafa haka yace li annahu fi salati makanun la yashra'u fihi Ya yace domin a sallah ba wani guri da ba shar'anta zikiri a cikin sa ba fayan bagi an yakuna kadhalika al-amru hahuna dan haka ya kamata a nan al'amarin ya zama haka ne Ha za bayyinun la yakfa mala yace wannan a bayyane yake ga dukkanin wanda ya duba shi ba wani abu da yake a mun fahimta ko yace wa kana yukabbiru wa yasjudu sajadata thaniya to yanzu an gama zaman zama kenan tsakanin sujada da sujada to bayan manzo Allah yayi wannan sai yace thumma kana yukabbiru sannan ko manzo Allah ya kasance yana yin kabbara wa yasjudu sajdatar saniya sai ya sujada ta biyu kamar yadda zuwa dishin bukhari da ainihin musulun wa mar bi dalika musiya salatahu kuma ya umarci mutumin nan mai munar sallarsa da yin haka fa qala lahu bada an amarahu bil itminan bayna sajdataini manzon Allah ya gaya masa bayan ya umarce shi da tsuwa tsakanin sujjadu guda biyu kama sabaka kamar yadda ya gabata ma'ana bayan manzon Allah ya umarce shi da cewa ya nutsu tsakanin sujudu guda biyu kamar da makaranta mata ƙuri, sai manzo Allah ce sannan ka ce Allahu akbar sannan kai kabbara mata tasjudu sannan kai sujada hatta ta tadma inna mafasilaka har gaɓoɓinka su nutsu a sujada sai manzo Allah ce thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sai manzo Allah ce sannan ka aikata haka a sallarka baki ɗayanta saboda raka ɗaya zan Allah ya koya masa sai manzo Allah ce to a sallar taka baki ɗaya dai haka za kai ma'ana kowace raka irin ɗaya ce kenan kawai inda ake samun bambanci akwai inda za ka karatu a fili akwai inda za ka yi a ɓoye ko amma dai a kabduwar rafai ɗin duk iri ɗaya shi yasa manzo Allah ya gaya mar haka bayan ya ce mun ka dago ga sujjada ka zauna har sai ka nutsu sai kuma ce sannan kuma sai kai kabbara ka ce Allahu akbar kaga wannan ke cewa in za a yi tafi sujjada ma sai an yi kabbara sai maza ce sun mata zuru sannan sai ka sijjara kuma a sijjara ɗin har sai ka sun nutsu kaga yanzu an ƙare raka ɗaya kenan sai ce sannan ka yaka a sallaka baki ɗayanta haka ya zo hadisin rifata bin rafi wanda abu dauda ya fitar da shi da hakim shi ma dai hadisin musi'u salani amma ƙarin da ya zo a ciki sun maf alzalika fi salatika kullaha wannan ruwayar bukari da musulunci yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma'a takabira a ahyanan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin yana daga hannunsa tare da wannan kabbara din ma'ana in ya dago daga sujjada in zai tafi wata sujjada din ma to wani lokacin ya kan daga hannu wannan mun yi bayani a baya ya su wajen nawa ko a gurare guda uku da'imar manzan Allah yana daga hannu amma a sauran guraren wani lokacin ya daga wani lokacin baya dagawa shi yasa Imam Ahmad ya ce a a a ana daga hannu a kowane sunkuyi da dagawa a akwai daga hannu da haka wayancan guri guda uku su da'iman annabi yana yi wayannan sauran guraren kuma wani lokacin annabi yana yi wani lokacin kuma baya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwayar abu awana da abu dauda da sunadai ingantacce sai malik cewa kad qala bi hadha rafai ahmad wa malik wa shafi fi riwayatin anhuma wannan daga hannun anan gurin imam ahmad ya faɗi cewa za a yi imam malik ma ya faɗi cewa za a yi imam shafi ma a cikin wutarwa daga imam malik da imam shafi shi ma ainihin sun faɗi haka wannan bayani ya riga ya gabata ba sai mun maimaita ba wa kana isna'u fi hadhihi sajada misal ma sana'a fil ula a wannan sujjada din ta biyu manzo Allah yana aikata misalin abin da ya aikata a ta farko duk ɗaya ne ba su da bambanci summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan kuma sai manzo Allah ya dago kansa yana mai kabbara za ta faraka ta nauke nan raka'a ta gaba ko sai ya dago kansa yana mai kabbara ka kenan da kabbarar dagukan ake hada baki ɗaya ko ba sai ya miƙe za a yi kabbarar ba kamar yadda ya zo hadisin muslim da hadisin bukhari haka ya zo hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kowane dagawa da sunkuye manzala yana yin kabbara sai abu huraira dinga misaltawa ya kabiru hina yaqumu wa ya kabiru hina yarka'u wa ya qul sami allahu liman hamidahu hina yarfa'u wa ya qul allahu akbar hina yajidu wa ya kabiru hina yarfa'u wa ya kabiru hina yajidu an fahimta ko da haka duk wuraren manzo Allah yana yin kabbara haka yazo hadisin a a a Ali bin Abi Talib lokacin Bukhari ya fidda shi Ali bin Abi Talib yayi musu sallah hadisin in ban manta ba a Abu Kilaba ne yace sai Imran bin Husain ya rike hannuna yace wannan hayya tana mana sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Aliyu a sallah din kowane sunku yana yin kabbara ne banda a wajen ina banda dagwa daga ruku nan sani Allahu liman hamidahu Ibrahim bin Hussein sai rike hannun sai ce wannan ya tuna min irin sallan manzo Allah ma naka manzo Allah yake sallan kenan wasu sahabbai sun dan bambanta kamar da Ibn Hajar yace wasu sahabban sun dan bambanta wannan kan barbar yace amma daga baya gaba ɗaya an dawo an yi ijma'i cewa ana yin su wa amara bi zalika musiya salatahu haka nan mutumin nan wanda ya muna su shi ma manzon Allah ya umarce shi da yin haka fa qala lahu ba'da an amara bis fi sajdati thaniya kama marra manzan Allah ya faɗa masa bayan ya umarci su yin sujada ta biyu kamar yadda ya gabata sai manzo Allah ya ce summa yarfa'u mu mukaddiran a fa yukabbiru sai manzo Allah ya ce sannan sai ya dago kansa kuma yana bi kabbara kaga shi ma annabi ya umarci shi in zai dago zuwa ta raka'a yi kabbara wa qala lahu kuma sai manzan Allah ya ce da shi sun summa sana'a zalika fi kulli raka'atin wa sajadatin manzo Allah ya ce ka aikata ka kowane ruku'i da sujada raka'atin anan ruku'i ake nufi da haka a kowane rukuyi in zaka tafi akwai mai akwai kabbara kenan haka nan sujjada kowace in zaka tafi da in zaka dago ita ma akwai kabbara sai manzo Allah ce fa idza fa'alta zalika idan ka aikata hakan faqad tammat salatuka haƙiƙa sallaka ta cika wa idza anqasta minhu shay'a idan ku ka tauye wani abu daga wannan abin da annabi ya koya maka kenan sai manzo ce anqasta min salatika to ka tauye wani abu daga sallarka imam ahmad ya fi hadisin da tirmidhi wacce gaba ta farko kuma hadisin rafa bin rafi ne dai shi ma dai abu dauda ya fitar da shi ina fata mun gane wannan sai nan ma yace kana yarfa'u dai a hayana shi ma in manzo Allah zai dago daga sujjada ya miƙe tsaye wani lokacin yana daga hannunsa wannan duk mun gama bayani a baya ba sai mun maimaita ba wani lokaci yana daga hannunsa ba da'iman ba abu awana ya fitar da hadisin da abu dawud da isnadai ingantattu ita ma wannan din imam malik ya ce za a yi imam shafi ya ce za a yi imam ahmad ya ce za a yi kamar wancan shi ma da na faɗa to yanzu mun karanta nutsuwa a ina in an ɗago daga sujjada ko har ma banda nutsuwar ma muka karanta akwai zikirai da ake yi sannan sai muka karanta ne kuma sai kuma ai kabara ta fota sujjada ita ma kuma sai an nutsa a cikinta sannan kuma za a yi kabara a ɗago ko to akwai wani abu da wani lokacin kan a ɗago ɗin aka yi an fahimta shi ne ne jalsatul istiraha to kaga malam bai manta da ita ba sai ya ce maka jalsatul istirahati wannan lafazin na jalsatul istirahati ba wani hadisi da ya zo da wannan lafazin an gane ma'ana malamai ne suka sa su malaman fiqhu ne fuqaha ne suka sa zaman wannan suna suka ce ma jalsatul istiraha dan zaman hutu to zama ne wanda akwai maganganu a kansa ko amma za mu ɗan wani abu daga ciki insha Allah ai an dai san zaman shi yanda yake ana yin sa ne a wutarin sallah ko kayi raka'a ta biyu farko zaka tafi ta biyu ko kayi raka'a ta uku zaka tafi ta nawa ta hudu anan ake yin sa to ya ake yin sa gashi mu karanta yace wa kana yastawi qa'idan ala rijlihi yusra mu'tadilan hatta ja'a kullu azmin ila mawdi'ihi ya ce manzo Allah ya kasance yana daidaita a zaune ya yi raka'a ta farko in zai miƙe tafi ta biyu to sai manzo Allah ya dan daidaita a zaune kuma ala rijlihil yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan yana mai daidaita hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi har kowane kashi ya koma inda yake kowace gaba ta koma inda take sai ko manzo Allah ya miƙe an gane wannan ya zo a hadisai a hadisin Malik ibn al-Huwairis Allah ya kara masa yadda a a a hadisin hadisin Abu Kilaba kamar yadda zo a wata ruwa ce ruwan Bukhari Abu Kilaba yace Malam Ibn huwairu ya zo masallacin mu yace ni inni la usalli bikum wa ma uridu sala. Abu Malam Ibn ya yace zan muku sallah amma ba sallah ne ni yi ba yace inni la usalli bikum kama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli yace zan muku sallah ne naga annabi yana yi kaga zai musu sallah ne dan ne kenan dan karantarwa to sai Abu Kilaba sai ake sa Ayyub shine almajiran Abu Kilaba a isnadin sai Ayyub ya ce da Abu Kilaba to kaifa sallah to yayi sallar sai ya ce mislu salati shaykhana hada yace misalin sallar wannan dattijan namu limamin su kenan amr bin salama to ya amr bin salama yake sai ya ce kana idan rafa rasa mina sajdatil akira ya kasance in ya dago kansa daga sujjada ta karshe fil rak'atul ula a raka ta farko sai ya ce qa'ada sun makama sai ya ɗan zauna sannan ya miƙe kaga zama shi ne zama kenan jalsatul istiraha arwayar khalid shi ma daga abu kilaba yake cewa daga Malik ibn Huwairis Malik ibn Huwairis ya ce annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam idza kana fi wutrin min salatihi yace ya ga annabi dan annabi yana mara a sallarsa ya raka ta ɗaya ko ta uku lam yanhab hatta yastawi qa'idan manzo Allah baya zabura ya miƙe har sai ya dan daidaita a sallallahu alaihi wasallam a tarwa cikin ruwan Imam Bukhari yace idza rafa'a ra'sahu min sajdati thaniya idan manzo Allah ya dago kansa daga sujjada ta biyu jalasa sai manzon Allah ya dan zauna wa atada alal ard sun maqama sannan kuma sai manzo Allah ya dogara da akan ƙasa haka sai manzo Allah ya miƙi to wannan zaman shine malamai suke cewa jalsatul istiraha to malamai suna da baganganu akan zaman wasu malaman suna ganin wannan zaman ba sunna bace ta sallah ba za a yi shi ba misali a idan ka ɗauko ibn humam yake cewa lana hadithun hadithu wa'il bin hujr annahu alaihi salatu wassalamu a yake cewa kai walana hadithu abi huraira yace mu muna da hadisin abu huraira abu huraira yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanhadu fi salati ala surur qadamaihi yace abu huraira yace manzon Allah in zai miƙe in yi raka'a a a yi sujada ta biyu yana miƙewa na kirjin kafafuwarsa kaga baya zama kina ma'ana yi sujada haka ba kafa kafafuwan yake ba in zai miƙe sai ka ce yana miƙewa a bisa kirjin kafafuwansa kaga ya danna kafafuwan kenan ya ya miƙe yace muna da wannan hadisin bayan shi kuma Abu Huraira din wanda Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin haka nan yace Ali bin Abi Talib ya rawaito makamancin wannan hadisin na Abu Huraira kamar ne zuwar Ibn Abi Shayba haka nan Abdullahi dan Mas'udin haka nan Ibn Umar haka nan Ibn Zubair haka nan Umar Allah ya kara musu yadda sai dai ita ruwayar abu huraira din wata turmuzi ya fitar da ita bata inganta ba ruwaya ce da ifiya duk da turmuzi bayan ya kawo ruwaya din ya ce a a a a wa amal ya ce malamai da wannan suke aiki ba sa jarsatul istiraha haka nan a sha'adi yana cewa kana a a a umar wa ali wa ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da sayyidina Umar da sayyidina Ali da ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haduna fi salata la sudura qadamihim in za su miƙe daga sallah suna miƙewa ne da a kirjin kafafuwa su kawai miƙewa suke ba sa zama haka nan al-Imam Tahawi al-Imam Tahawi shi ma yana faɗa cewa wannan zaman na istiraha ba sunna bane a sallah yace manzon Allah ya yi shi ne don wata illa ma'ana wani dalili ne in ma dai manzo Allah ko bai da lafiya ko tsufa ko makamancin wannan shi yasa annabi yi shi yace saboda gashi bai zo a cikin hadisin Abu Humayd bin Sa'idi ba lokacin da Abu Humayd bin Sa'idi yana cikin sabai sun kai guda goma yace musu na fi ku iya sallar manzon Allah suka ce to yi ta mu gani eh to dai ya tashi sallah din bai yi wannan zaman ba yace da sunna ce ta sallah da yayi yace sannan duk sahabbai da aka rawaito sallar annabi a gurin su ba a rawaito wannan ba ba a rawaito ainihin a'a ba su rawaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zaman ba yace kawai Malik ibn Huwairith shi kada aka rawaito wannan zaman a gurinsa da haka ba sunna ce ta sallah ba sannan suka hujja da wani hadisi cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tubadiruni fi ruku'i was sujudi wa inni qad baddantu kar ku riga yin wajen ruku'i da sujjada saboda jikina yayi nauyi sai ka ce ka gani annabi yana yin wannan ne dan ne dan jikin sa yayi nauyi dan haka kai ma ba za ka yi ba sai in ka tsufa jikin ka yayi nauyi an fahimta da haka su a gurin su ba sunna ce ta sallah ba sai dai duk waɗannan maganganun da suka faɗa maganganu ne wanda gaskiya za ka iya rusa su za ka iya rusa su a sannan akwai hadisi da agen suke yin hujja da shi hadisin wa'il bin hujjar na cewa annabi alaihi salatu wassalamu idan rafa rasul min sujudi istawa qa'iman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai idan ainihin ya dago daga sujjada kawai yana daidaita ne yatsi wanda wannan hadisi hadisi ne gari shi ma bai inganta ba to malamai sun ba su amsoshi dangane da waɗannan maganganu wannan hadisi na bura na ga muku bai inganta ba cewa kuma waɗannan sauran sabon su Umar su Ibn Mas'udin su Ali da makamantansu suna miƙewa ne kawai malamin ka ce mu kaddara ma da hadisin Abu Huraira da nasin duk ya inganta sai mu ce manzon Allah yayi wannan libayanin jawaz yayi wancan libayanin jawaz wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan ba shikenan ba sannan kuma magana shi a a a Imam Tsahawi da yace manzon Allah yayi ne dan wata illa ba sunna bace yace saboda me malamin ibnu hurayth ne kada ya rufe hadisin malamin ka ce a'a ai ruwar malam ibnu hurairin ta nuna cewa sunnar sallah ce suka ce kar ka manta malam ibnu hurairin shi rawaito hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ba shi rawaito shi ba to kuma da yazo koyi sallah sai koyar har wannan yanzu me yake so ya nuna maka haka annabi yake yin sallah ko ba haka ba sannan cewa hadisin Abu Humaydin Sa'idi bai rawaito wannan ba suka ce in Abu Humaydin Sa'idi bai rawaito ba ai malam ibnu shi kuma ya rawaito Ibn hajar yace dama ya ka'ida ta hadisan sallah ba wani sahabi wanda shi kadai ya rawaito komai na sallah da ruwar wancan da na wancan da na wancan da na wancan ake hada a tashi ruwa ya dogo a tashi yanda annabi yake sallah din to ba abu bin nisani shi bai rawaito ba sai ma ibn ibnu hurus ya rawaito ba shikenan ba sannan sai muka ce ma kai su mai hakuri a hadisin abu mai sa'id ruwar abu dawud ma akwai shi a ruwar bukari babu a ruwar muslim babu amma a ruwar abu dauda shi kan sabo Abu Ubaida Sa'idi ya rawaito cewa annabi yana yin wannan zaman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai yake nuna mana kenan cewa tabbas wannan zaman na jalsatul istiraha sunna ce cikin sunnonin sallah ko kana yaro ko kana tsoho zaka iya yi annabi yayi ba wani dalili da yana cewa wata illa ce ta samu zan Allah yi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan malamin ka ce ma akwai wata hikimar banda wannan suka ce lokacin da zaka tafi sujjada akwai gaɓoɓinka guda uku wanda su kake yin sujjada wanda an ka haɗa za su zama bakwai nan ko sai hannaye ko sai gwiwoyi ko suka ce waɗannan gaɓoɓin in za ka tafi sujjada za ka kowanne shi kaɗai yake yin aikinsa wanne kake fara kaiwa ƙasa hannu sai ne sannan kuma sai ne kaga ba wanda ka haɗa su tare a wajen tafiya sujjada sai to shi isa wajen dagowa ma ake jinsul isra dan shi ma kowanne ai masa aikin sa daban yanzu wajen dagowa in ka dago me ya fara dagowa ka ko sai kuma ka tunda mun karanta manzo Allah yana dafa hannayen sai dogara da su yanzu kan hannu menene ke fara dagawa gwiwa sannan kuma sai me ya daga sannan sai hannu ya daga kaga yanda a sujjada kowanne ya tafi daban a dagowa ma kowanne ya dago daban wani bai haɗu da kowanne ba malamai bai ce akwai wannan hikima din a ciki zaka dai a takaitar takaitawa jalsatul istiraha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu dan karanta abin da malal Albani ya faɗa yace aka Bukhari ya fidda hadisin da Abu Dawud sai Malam Albani yace wa hadha julusu yu'rafu indal fuqaha'i bi jalsatul istiraha yace wannan zaman shine zaman da ainihin ake sanin sa gurin malamai fuqaha'u suke ce masa jalsatul istiraha sai ce wa kar qala bihi ash-shafi'i imamu shafi'i ce za a yi wannan zaman wa an ahmad nahawahu haka na imam amr an rawaito da gurin sakwatan kwacin wannan shi ma ya ce za a yi kama fitta ya ce wa huwa al bihi kuma wannan shi fi cancanta da shi lima urifa anhu min al-hisa alati ba'i sunna dan abin da aka sani ga imam ahmad wajen kwaɗayin bin sunna allati la mu'arid laha irin sunna da ba wani abu da ya karo da ita yace wa qala wa qarqal ibn hani'in fi masaili an imam ahmad ibn hani'in ya faɗa ci masail din daga imam ahmad yace ra'aytu aba abdullahi yace na ga baban abdullahi yani imam ahmad abin da yake nufi imam ahmad rubbama yace wa kau ala yadayhi idza qama fi rakatil akhira yace wani lokacin yana dogaro akan hannayensa idan zai tafi zuwa ɗaya raka'a din yace wa rubbama mastawa jalisan wani lokacin kuma sai ya daidaita tsaye ya jalsatu istiraha kenan sun mai hadu sannan sai ya miƙe ya ce yaro imam ishaq bin rahawaihi kuma shine abin da imam a ishaq ya zaɓa wa qarqala fi masail marwazi ya faɗa a cikin masail na almarwazi yace mabatis sunna minan nabi sallallahu alaihi wasallam yace sunna ta shuɗe haka yake a sunna haka ya zo haka ta shuɗe daga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi atami da ala daihi mutum ya dogara akan hannayensa Waya kumu sannan kuma miƙe shaikan kana au shabban ya kasance dattijo ne ko saurayi ne malai ce ka duba cikin littafin sa irwaul galil mujalladi na biyu shafi na 82 zuwa 83 ya yi cikakken bayani kan wannan da aka yi tantakar istiraha da yaro da tsoho kowa zai iya yi sunna cikin sunnonin sallah illa iyaka ne ba wajibi ba ce ko ba a ce dole sai ka yi ba amma da mutum zai kuma ya aikata wani abu na sunna cikin sunnonin sallah sai abu na gaba in an zauna jalsatul istiraha din dan yana cikin abin da suka faɗa masu cewa jalsatul istiraha ba sunna bace suka ce gashi ma ba wani zikiri da ake yi kaga yin jalsatul istiraha in an yi ta akwai zikiri da ake sai malamin ya ce to ai abin da isa wani dan zama ne dan kankani kuma zama ne wanda haɗe yake da tsayuwa kawai dan zama kake yi faɗan haka sai ka miƙe shi yasa malamin kabbara haɗa shi ake shi ba ai mata ta kabbara kuma tsayuwa ta ta kabbara ko haka ake yi kabbara ɗaya ake saboda haɗe yake da tsayuwar shi yasa ba ni zikiri a cikin sa to in an yi jalsatul istiraha din ba za a miƙe ba to wajen miƙewar ya za a yi sai malik ce al-i'timadu ala yadaini fin nuhud ila rak'ati ana dogaro ne akan hannaye lokacin da za a miƙe zuwa wata raka'a din ba irin sallar nan ta yan gayu ba ko ana ji kun ga ana yin irin ta kaga mutum zai miƙe kawai hannunsa ba zai taɓa ƙasa ba kawai sai yi saboda ana jin samartaka kuma ga ƙarfi amma mutum shekarun suka yawa ma ai ba zai iya ba amma dai samari suna sai ga kawai mutum fit ya miƙe ba zai dafa hannun sa ba to wannan ya saba sunan sallah mala yace sun makana sallallahu alaihi wasallam hadu mu'tamidan alal ardi ila rak'ati thaniya yace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mai idan zai miƙe yana mai dogara akan ƙasa zuwa raka'a ta biyu kamar yadda na karanta mana hadisin ruwayar bukhari a hadisin shi malik ibn huris din cewa idan rafa rasahu a a a an Saniya thaniya jalasa wa atamada alal ardi sun qama sai manzala dogara da ƙasa ya sa hannayensa sannan sai ya miƙe malai shi imamu shafi ya fi da wannan da imamu bukari wanda na kawo muku ruwayar bukari din wa kana ya'jinu fi salati ya atamidu ala yadayhi ila ila qama manzala lokacin yana yin ta'jin ai an san ta'jin ko eh yawa saboda daga al'ajal ne kulli kun san da da an fi yin gurasa akan yanzu mu muna shiga gidajen masu gurasa za ga idan tana kwaɓa kullun gurasa ce misali ko dan ce kuka ko wani da ya tashe ta dama suna ɗaura wani zani a sama ko za ga in za ta miƙe ya take dai na take miƙewa za ga da bayan hannunta take miƙewa haka suke saboda ta da za ta gaba da kullunta ba sai ta sa ruwa ta wanke ba wannan zanin sai ta goggoge na sabanin nan ne zai daddan far da fulawa. kawai sai ta goggoge to haka din shine ta'jil haka din to lokacin manzalan zai miƙe a haka wani lokacin kuma yana dunkule hannaye amma kaga unguri tsakkoyi ne ai zai wahala ko za a sha wahala yace ya tamidu ala yadayhi idza qama sai ya dogara da hannayensa idan zai miƙe wannan hadisi yace Abu Ishaq a Harbi ya fi da shi da isnadi salih yace akwai ma'anarsa inda bai haƙi da sanadi ingantacce haƙi ya fi da ma'anar hadisin ba lafazin ba da isnadi ingantacce sai malai ce wa amma hadisu amma hadisin da aka rauto cewa wai kane umu ka annahu sahamu la ya'tamidu ala yadihi cewa wai manzo Allah yana miƙewa uwa cibiya baya dogara da hannayensa malai ce fa mawdu'un mafi sharrin hadisi kenan ba ma da ifi ba malai ce fa mawdu'un hadisin ƙarya ne yace wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun la yasihu kuma duk wani hadisi da zo da irin wannan ma'ana ta cewa kawai a miƙe ba tare da an dogara da ƙasa ba malai ce hadisi ne wanda bai inganta ba za'ifi ne yace wa qad bayyana dalika fi da'ifa yace nayi bayanin wannan dalla dalla a silsila da'ifa hadisi mai lamba ta 562 da hadisi mai lamba 929 da hadisi mai lamba 968 da koma za ga bayanin da mal albani yace wa qad ashkala ala ahli fadala taqawiyati li sinad al harbi yace wani daga cikin ma'abuta falala manyan malamai karfafa hadisin harbi da nayi isnadin harbi na wannan hadisin shi ya sa ya ya, rikicewa yana ganin ya zai na ce isnadin yana da karfi malaki fa'u ba su zalika fi kitabi tamamul minna yace to na da ne bayanin wannan karara a cikin littafin tamamul minna fi taliki ala fiqh sunna ai an san shi ko yana nan mujalladi ɗaya ne shi ma littafi ne wanda yi wa fiqh sunna na sayyid sabiq ta'aliki littafin yana da kyau kwarai da gaske malai ce in fa innahu muhimmun ka koma masa yana da muhimmanci kwarai da gaske ce kana sallallahu alaihi wa sallam idan hada fi rak'ati thaniya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya miƙe a raka'a ta biyu ma'ana ya miƙe raka'a ta biyu istabtaha bil hamdulillahi wa lam yaskut ya yi raka'a ta farko ya sujjada ta ƙarshe a raka'a ta farko in ya miƙe raka'a ta biyu kawai me yake farawa fatiha to nan da aka ce yana buɗewa da alhamdulillahi rabbil alamin aka ce walam yaskud baya yin shiru wannan fa baya kore me istaza da basmala abinda zahiri yake nuna baya bayan ne bayan du'aul istiftahi an gane saboda a ka'ida ta karatun qur'ani ubangiji mana umarni idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim to wannan ja malamai suke da sabani shin a kowace raka'a in zaka karatu sai kai ista'aza da basmala musamman ista'aza wajibi ce ko kuma idan kai ta barkon nan ta isa wasu malamai suka ce in kai ta barkon ta isa ai duk sallar ɗaya ce wasu ce a'a wannan raka'a daban karatun wannan raka'a daban dan wancan karatun bayan kayi shi kayi wasu ayyuka da haka yanzu wannan shi ma daban da haka kowace raka'a in zaka karatu sai kayi ista'aza wannan ra'ayin nabi shi ma al-albani shine ra'ayin da ya zaba shine ra'ayin da ya zaba shi yasa anan za ku ga yayi wannan bayani din yace muslim ya dadi hadisin da abu awana yace wasukutul manfi fil hadis yace wannan shirin da aka kore a cikin hadisin cewa annabi waye yin shiru da ya miƙe karatu alhamdu yake farawa yace ya tamilu annahu sukutul qira'ati du'aul istiftahi yace zai iya yiwa zai iya ɗaukar cewa ana nufin shiru dan du'aul istiftahi kamar yadda na faɗa yace fala yashmilu sukutul qira'ati al-ista'ala bai haɗo hadda yin shiru don karanta ista'ala ba da haka in ya miƙe din mutum zai iya dan shiru ya ista'aza sannan ya ci gaba da karatun Fatiya. mali cewa ya tamul annahu a amma min dalika kuma zai iya yiwa ya faka gamewa ya iya yiwa hal ista'azar baya yi ihtimalat ne dai a takaice ba zahiri bane ba kuma nasi bane ihtimalat ne zai iya yiwa ana nufin da istiftahi ce baya yi kuma zai iya yiwa a'a har ista'aza baya kawai yana miƙewa Fatiha yake farawa mali cewa rajihu indi al-awwal malar bane ce ni abin da ya farin jaya a guri na kaga adalcin malamai dan ya ce wasu malamai sun faɗi sabanin haka yace ni a guri na abin da ya farin jaya na farkon kenan yana ista'aza me baya yi da awal istiftahi amma zai dan yi shiru nan ista'aza malar ce walil ulama fil ista'azati fi ga rakatul ula ya yace malamai suna da maganganu guda biyu dangane da yin ista'aza a wata raka'a banda raka'a farko kamar yadda na gaya muku yanzu yace farrajihu indana malal bani ce amma mu abin da ya furin jaya a gurin mu mashru'iyyata ya fi kullu raka'atin a kowace raka'a an shar'anta sai kai isti'aza yace wa tafsilu a a ma taqaddama madhkurun fil asl ce magana kan wannan daki daki ya gabata cikin al asr asal sifatu salatin nabi yana cikin abin da ya hujja da shi abin da na gaya muku cewa ubangiji ta'ala ya umarni duk sanin za karanta qur'ani da mutsarin shedan yace to kuma wancan karatun daban wannan karatun daban shi yasa yace shi yana ganin magana mai firin jaye a kowace raka in zaka yi karatu zaka yi ista'aza ista'azar ami a ɓoye ake yi kamar yadda makaranta a baya ko wallahu a'lam yace wa kana yasna'u fi hadhihi rak'ati misla ma yasna'u fil ula yace manzon Allah yana yin aikatawa a wannan raka ta biyu irin abin da ya aikata a raka'a farko duk iri ne ba ni bambanci illa annahu kana yaj'aluha aksara min al ula sai dai manzon Allah ya kasance yana sanya ta zamo gajeriya akan ta farko kama sabaka kama yadda ya gabata mun karanta da ku a baya hadisin Abu Qatada ko hadisin Abu Sa'id annabi alaihi salatu wassalam ya fi tsauta raka farko akan ta ya fi karantawa wasu malaman suka ce in ma dai ya zama ta fi tso saboda al istiftahi ko kuma a'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi tsawaita ta ami a wajen karatu din ba amma da yaka sallah annabi take raka'a ta farko ta fi ta bi tsawo haka yake sassaukawa ke haɗi zuwa ƙarshe shi yasa nake cewa na rasa daga inda limamai suka samu wani abu da suke yi kuma abin mamaki har limaman ahli sunna din ma duk suna yi wata doguwar sujada da ake ta ƙarshe din na ina ka samu ta ya ma saba tsarin sallah annabi dan a farkon yake da tsawo rarragewa yake annabi amma sai ga wani an je raka a ƙarshe sai ga amma wata su sujada to abinda kuma yafi wannan muni abinda kuma mamu suke shi kuma wani sai ga mamu ne shi liman ya ɗan ruga sujjadar yana ta yafa har a kusa sallama shi kuma yana sujjada to ka gane wannan kuskure ne a sallah manzo Allah ce inna maju ilal imamu li utamma bi a cikin abin da manzo Allah ya faɗa ce za rafa'a farfa'u in liman ya dago dole ka dago ba cin gashin kan kake ba da haka kuskure ne kwarai kwarai da gaske wannan doguwar sujjadar babu ita kai ma kuma abin da kake babu shi abin da ka dan karanta limai ya dago ka ɗago in addu'a kake son yi har yanzu kana da dama ba wani dalili ingantacce da ya hana in an idar da sallah mutum ya addu'a babu shi babu shi duk da akwai malaman da suke cewa kamar kamar kamar ibnu qayyim cikin zadul ma'ad shi ya kawo cewa idan ka gama sallah kai sallama wa'annan zikiran za ka da suka tabbata ga annabi sannan bayan ka gama zikirin ce za ka iya addu'a a matsayin mai addu'ar a matsayin ta bayan zikiranci to wannan magana ta san ga kowace cikin fatal bari na ibn hajar cikin kitabud Da'awar, sai da ya ciro maganar gaba ɗaya da ta ibn qayyim cikin zadul ma'ad gaba ɗaya da rai kuma bai kawo ta sannan kuma ya dake ta yace ba dalilin da zai hana a yi addu'a bayan sallah sai hujjar da ya fara ta farko hadisin ma'ad Ya ce ga ma'azu manzo Allah yace masa la ta da anna dubura kulla salatin an ta kula Allahumma a inni ba da bace wannan ka taimake ni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika da kuma sauran dalilai da ya kawo na faɗi da gurin yake sai ka je ka duba cikin kitabu da'awat cikin fatal bari insha Allah za ga wannan bayanin da haka idan mutum ya idan da sallah ta farilla yayin zikiran da ya zo daga annabi ya ya daga hannu ya ruki Allah yanda ya ga dama har ma cikin maluman mu Dr. Bashir Allah ya kara masa lafiya ya tsare shi har ma na taba je ta faɗa yana cewa akan me zaka yi sallah ka tashi baka addu'a ba yake cewa wani aiki kake da shi da ya kai girman sallah da ba za ka tawassuli da ita ba ya halatta ya tawassuli da kyawun ayyuka ko bai halatta ba to kuma wani aiki kake da shi da ya kai sallah kun san zafin da ake da shi da fadi yanzu karatu yana sa dole a rarrake shi wasu abubuwan da da aka yi zafin kan ne kawai ba wai a karatu aka gansu ba ko ba gaba amma da tunda malamanmu suna ta karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu lafiya ya ba su ikilati kaga muna ta samun ci gaba abubuwa suna ta rabuwa suna ta rabuwa yanzu ba akwai sanda aka yi ta rigima ba akan hula wani masallaci a nan kurna muna karatu gaban malami na aka zo ma da karar ana ta rigima shi wai limamin nisa ta doka ba da maka shiga sahun gabe kana da hula to wannan dokar ko ba baka da inda ka samu ta na'am hula hula gaskiya mutunci ce har malam albani cikin asar sifatu salatu nabi din nan na karanta yi ta fada akan ne musulmi ba zai sa guda ba kamala ce gaskiya kuma ya kamata musulmi ya sata amma dai ka ta alakanta ta da limanci ko sawun gaba ko sawun baya baka da wannan dalili to kaga tunda abu ne bai da bai da wani dalili sai ka samu su in zafin kai sai ce su wallahi ba su ga dalili ba za ka su kuma sai su zo da hular sai su kwaɗe su ajiye kuma su ga saman gaba kaga su ma nasu kuskuren ko saboda ya kabanna da banna ne kuma ita banna ba a ruwa ta da banna kuma to kaga duk irin wannan abubuwan sai ana rage su abin da ya fi a faɗakar da mutane cewa ya kamata musulmi ya zama yana son hula hula mutunci ce hula kamala ce kuma ana buƙatar lokacin da mutum zai sallah ya zama yana cikakkiyar kamala ku zuzina takum inda kulli masjidin wanda ya kamata faɗakar da mutane nuna musu mahimmancin zuwa da cikakkiyar kamala gaban ubangiji domin lokacin yake sallah munajati kake da ubangiji in za ka gurin budurwa ka cancare ka kafa hula a kan ne kuma za ka zo gaban ubangiji ka zo ba hular amma dai ka ce dole sai an sata babu wannan dalilin ina fata mun fahimci abin da nake nufi yawa ba wai ina kore sa tambari yana da kyau sosai da sosai a faɗakar da mutane cewa an zai sallah su sanya ta dan ka zo da kamala gaban ubangiji amma dai ka ce ba za a tsaya gaba sai da ita wallahi ba da ni babu to ya kawo wani abu nan na kowa haka ne wujubi qira'ati fatiha ta fi kullu rak'atin to ni na rasa me hikimar kawo wannan ana tunda magana wajibcin karanta fatiha mun gama da shi to amma dai mu karanta tunda in ma kuskuren bugu ne dai bari mu karanta ai ba laifi bane wujubi qira'ati al-fatiha fi kulli rak'atin wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a wa qad amara musiya salatu bi qira'ati al-fatihati fi kulli raka'atin haqiqa annabi ya umarci wannan mai munar sallar tasa da karanta fatiha a kowace raka'a haythu qala lahu yayin da manzon Allah ya ce da shi ba da an amarahu bi qira'ati fi raka'atil ula bayan manzon Allah ya umarci da karanta ta raka'a farko sai manzon Allah ya ce summa fa'al zalika fi salatika kulliha sai manzon Allah ya ce ka aikata ka a sallaka baki ɗayanta kaga wani ke cewa karanta ta menene kenan dole ne tunda a hadisin manzon Allah wata ruwa din ya ce masa sun maƙara'a ma taisar ma kamil alqur'ani wannan shine abin da hanaf suka rika, suka ce karanta fatiha ba dole bane suka ce ya abin da ya sauka na qur'ani aka ce kuma ga ma Allah ka ce faqara ma sara min alqur'ani to sai dai akwai ruwaya tabbatacciya manzo Allah ya ce sun maqara bi fatihatil kitabi kaga ai magana ta kare manzala ce sannan ka karanta fatiha fasa'ida ko ma ma aka mil qur'an da abin da yake tare da kai na alqur'ani kuma ga hadisi ubadir bin samitin manzala ce la salatal mallam ya qara bi fatihatil kitabi wa qala fi kulli rakatin qira'a haka nan manzo Allah sallallahu alaihi Sallam yana cewa a kowace raka'a akwai karatu a kowace raka'a akwai karatu kaga wannan kuma ya rusa kaulin wasu cikin maluma kenan kamar abul malikiya wasu cikin maluman malikiya suna ganin ka karanta fatiha a raka'a daya ko sauran ba karanta ba sallah ta yi saboda ne suka ce dan annabi cewa la salata limallan ya yaqra bi ta kitab kai kuma ka karanta a raka'a daya wasu maluman suka ce a'a cikin dai malikiya din suka ce a in ka karanta a rabi kamar sallah mai raka'a hudu a raka'a bi kai fatiha suka ce shikenan ta isar maka wasu ce a'a in mai raka hudu ce sai ka karanta uku mafi kaga mafi rinjaye na sallah kenan ko sai ce in dai ka karanta uku ko ba karanta ɗayar ba to sallah ka tayi to duk wannan maganganun ba su da inganci magana mafi inganci kowace raka'a wajibi ne karanta fatiha har ma ya sa malamai suke da saɓani shin maliman har ma mu wanda mun karanta wannan saɓani ɗin a baya in dai ba mantawa akai ba to abu na gaba shine me at-tashahhud at-tashahhud tahiyya tahiyya wacce ita ce abin da zamu tashi tunda in mun shiga yanzu saura ci bai fi uku ba ba inda zamu kai zamu tsaya dole sai mu tsaya nan sai mako mai zuwa insha Allah walhamdulillah rabbil alamin amin amin shi ya rawaito sallu kama muni usalli kuma da yazo yace zan koya muku sallah kuma yayi haka kuma ga hadisin Abu Humayd bin Sa'idi na faɗa ruwar Abu Hurairah ka koma shi ma ya rawaito jalsatul istiraha to kuma wani mutum sai yazo yace mana tsufa ne ko kaza ko kaza ai ba za ba za mu yadda da wannan ba za mu ba abin da ya zo da cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin dunkula hannu kuma ga shi ma mun karanta Allah shi malamin da ya faɗa bai taba karanta hadisin ba ne sai a je masa da sifatin salatin nabi a buɗa masa hadisin ko kuma ka je masa da silsila ba ifa ko ka je mada tamamul minna duk akwai wannan maganganun a ciki sai ka buɗa masa ya karanta yanzu ya rage ruwan sa ne kuma ya da ko kar yadda in ma dai bai da an nuna masa akwai ko haka dan mutum bai san abu ba ya nuna cewa babu shi yasa ma ka'ida ta ilimin hadisi idan wani ya ce annabi bai kaza ba sai wani rawayato ya ce an yi wa ake gabatarwa wanda ya ce an yi saboda cewa kai baka sani ba ba nuna cewa babu yawa da aka dan Allah ilimi mu dinga masa ladabi ilimi yana buƙatar ladabi shi yasa da yawa mu ma ba yake yan almajiran almajirai amma mun koya gurin malaman mun aka mana tambaya ba ma cewa ba sai mu ce ni dai ban sani kaga ka tsira ko na ce a iya ilimi na ni dai kaza na sani kaga ban kore ba ba abin ba to wannan ne abin da ya kamata a dinga ba a dinga irin wannan abubuwa na gaza kawai mutum ya tashi kawai ce babu a ba zai yi ba wannan ya tambaya a ma kuma da jam ba da salati hukuncin addu'a da ke ta jam'i bayan sallah wannan bid'a ne bid'a ne an idar da sallah kuma shikenan wani sai ya dinga cewa a karanto kaza a karanto kaza ba ma addu'a ba ce ya karatun qur'ani haka bid'a ce ba a taba samun wannan daga annabi ko ko cikin magabata wani yayi ba ba a samu ba in ma da mu ma mun iya tadlisi da yami ba tadlisi kai ne yi wallahi dan dai tadlisi mu ba za mu yi shi ba komai muna faɗa yin dama ahlus sunna alhamdulillah Allah ya saka malaman sunna da alkhairi yana cikin tambarin da ake musu yaquluna malahu wa ma alaihi su ahlus sunna idan hujja ta ce za su faɗa in ma a kansu take sun faɗa ba sa kin faɗa kaga yanzu da mun iya tadrisi sai mu ce abinda mai shimawi ya kawo ma wannan yake hanawa ka gani da mai shimawi ya ce wa du'a ba da salami da sai mu ce to wannan yake hana ba ba ita yake nishi ba to ba ma yin tadlisi zaka dai ta kace gaskiya du'aul jam bayan an gama sallah wannan bid'a ne amma kai kadai zaka yin addu'a ba abin da yana kai kadai kai kai ba ma a bayan sallah ba ba a samu fa annabi ya taba zama da sabai na cewa karanto kaza karanto kaza ba san ma ba a samu wannan ba har wani lokacin za ga in an yi mutuwa an kori wata bid'ar ana nema a kawo ta in an yi mutuwa mai annabi yake cewa eh istaghfiru la akikum was'alullaha lahu tabbita fa innahu al'ana yus'al shikenan ko ga dace ka ce to ku dan uwanku addu'a ku nema masa tambaya dan a yanzu za a yi masa tambaya shikenan ya ishe ka amma sai a tashi kuma a kama bayanai idan aka ƙara bayanan aka ce a yi masa addu'a sai kuma wanda ya ce masa addu'a kusa kuma ya tsayana ta Allah kai maka kuma ana amin Allah kai maka kuma ana amin kuma shi annabin ai ba haka yi ba kuma ka san dai addu'ar annabi sabai ce amin ta fi ta malamin ka da mu da zamu ce amin to shi bai haka ba za ka wani lokacin sai ga wajen kokarin a kori wata bid'ar kuma ana kawo masu irin wannan zan lissafa ma da yawa bidiyoyi bidiyoyi da aka kawo mana cikin sunna wanda wallahi ba sunna bane suna da yawan gaske to wani lokacin sai dai kai shiru in ka je kai ma naka majalisi inda almajiran ka tara sai ka faɗa kan wani ce faɗa kake da shi ko rusa shi kake ko kaza ko kaza Allah ya sauki haka dai wannan bid'a ne bai tabbata cikin addini ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika